a sanarwar da suka fitar a ƙarƙashin inuwar ƙungiyarsu ta saman kwana ɗaya bayan da gwamnatin Nijar ta damƙa wa mashara'anta rahoton binciken da ta gudanar a ma'aikatar tsaro inda aka yi da ciki a kan kuɗaɗen makamai alƙalan shari'a sun bayyana gamsuwa da wannan mataki da ke nunin hukumomin ƙasar sun canza tunani in ji sakataren wannan ƙungiya mai shari'a Nuhu Abubakar. Shari'a ita ce take da damar ta tuhumi mutum ta yi bincike mai zirhi don saboda ta gano wane ne mai laihi wane ne ba mai laifi ba. don wannan ne lokacin da gwamnati ya fito da wannan sanarwa tashi ta cewa ga yadda ya yanke wanda zai sa mutane su biya wanda ba su biya ba zai kai su gaban hukuma a lokacin na a hukunta shi muka ce a'a gwamnati ya yi katsalandan cikin harkar shari'a sau tari kungiyar alkalan shari'a ke kokawa a game da shishigin da fannin shari'a ke fuskanta daga wasu masu bakin fada a ji a nan nijar saboda haka jami'an kare hakkin jama'a ke nuna ɗari-ɗari dangane da makomar wannan shari'a ta mahandama kuɗaɗen ma'aikatar tsaro in ji nasiru saidu na ƙungiyar vuwa da san vuwa. Mun ƙasar nan mun saba ganin abubuwa da yawa waɗanda aka yi a ce za a yi kuma ba a yi ba don haka muke da ɗari har yanzu na cewa sai mun gani a ƙasa sai mun ga an fara kiran wa'annan wa'anda sun kasu kuɗin ƙasa sun fara maidawa sai mun ga an ci an kama wani an tsaida shi saboda kuɗin ƙasa tunda hwaɗin za a yi wani abuna kuma aiwatar da yi wani abuna na daban muna jiran mu gani abun da zai biyo baya ga sanarwar takardar da ya yi shi alkali mai tuhuma to sai dai kungiyar samani ta jaddada aniyar yin tsayin daka don ganin an mutunta 'yanci da hurumin da dokokin cikin gida da na ƙasa da ƙasa suka yi tanadi domin alƙalan shari'a akan aikinsu saboda haka ta ja hankulan magoya bayanta su fake gaskiya militan ɗinmu duk abin da doka ta aza musu na nauyi wanda suka yi rantsuwa bisa kan shi na tahiyar yadda ayyukansu yadda ya kamata su tsaya su yi shi muhimmanci da mutunci da ƙwarjinin shari'a da mashara'anta ya danganta da yadda maluman shari'a suke aikinsu in sun tsaya suka yi aiki na kwarai na gaskiya dole ne za a yaba musu dole za a yaba ma shari'a in suka tsaya kuma suka yi wani abu kishiya haka zai janyo wani tsokaki daban duk wani militan ɗinmu wanda za a ma wani barazana ko wani ban tsoro cikin tahiyar da ayyukan shi ko daga ina ne wannan barazana ko ban tsoro zai zo mun sha alwashin za mu kawo mushi goyon baya na nemi jin wani abu daga wajen alkali mai tuhuma procurer de la republique sha'ibu samna to sai dai ya ce da ni yana cikin nazarin wannan rahoto saboda haka ba zai magana ba akan wannan batu a halin yanzu cece ku ce akan badakalar kudaden ma'aikatar tsaro ta ƙasa wani abu ne da ya samo asali bayan da a ranar 26 ga watan fabrairun da ya gabata gwamnatin Nijar ta buƙaci 'yan kwangila da jami'an da aka samu da hannu a wannan harƙalla su ramka kuɗaɗen da suka handame a maimakon ta gurfanar da su a gaban kwalaya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.